بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إمام الشاطبي رحمه الله عز وجل يتشجى بدا فعلا بياني دزي منك أبن ديش في يا آت, الزو... يا آت الإضافة يا آت الإضافة يتشي منا وفي مئة يائي يا آت الإضافة دمالمي ƙira'a suke saɓani a kai inda mun ce su ya atul idafa ɗin da suke cikin ƙur'ani sun kasu kashi uku kashi na farko malamai sun yi ijima'i duk malaman ƙira'a suna musu fataha kun da ke ko kashi na biyu duk malaman kira'a suna musu sukun mun ce sukun shine a ja su a ce wajihi kun da ke ko sai kashi na biyu kenan kashi na ɗaya fataha kashi na biyu sukun sai kashi na uku ikhtilaf wanda ake sabani su waɗanda ake sabani a kansu 200 su waɗannan 212 imamu shatubi rahimahullah azza wa jalla ya kasa su zuwa gida shida ya kasa su zuwa gida shida kashi na farko shine fatisi'una ma hamzin bi fatihin wa tis'uha sama fatuha illa mawadi'a humala فأرني وتفتني تبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا ذروني ودعوني اذكرني فتوحى دواء وأوزعني ما أنجاده الطلا ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبشر ثمان تنخلا بيوسف إن الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا أنف اجعل لي وأربع زحمت هداها ولكني بأثنان وكلا وتحتي وقل في هود إني أراكم وقل فطرا في هود هذه أو صلاة ويحزنني حرميهم تعدانني هشرتني عما تأمروني والصلاة أرهطي سما مولا سما أرهطي سما مولا وما لي سما لوا لعلي سما كفعا معي نفر العلا عماد وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق مهلا كشي نفر كوكينا sai kashe na biyu sai kashi na biyu wasintani ma a hamsina ma a kasiri hamzatin bi fatihin uli hukumin siwa ma ta'azzala banati wa ansari ibadi wa la'anati wa ma ba'dahu in sha'a bil fatihi uhmila wa fi ikhwati warshin yadi an uli himan wa fi rusuli aslun kafa kasa wafiyal mula wa ummi wa ajri sukina dini suhubatin du'a'i wa aba'i likufin tajammala wa huzni wa tawfiqi zilalun wa kulluhum yusaddiquni yanzurni wa akhartani ila wa zurriyati yad'unani wa khitabuhu nan suka kare na uku na biyu sai na uku wa ashrun yaliha alhamzu bi dhammi mushkala fa an nafi'in faftaha wa askin li kullihim bi ahadi wa tuni li taftaha muqfala nan suka kare sai na hudu wa fillami litta'arifi arba wa ashiratin fa iskanu ha fashin wa ahadiya fi ula wa ibadi kana shar'an wa finnida shiman sha'a ayati kama faha manzila wa ibadi udud wa ahadi aradani wa rabbi allazi atani ayati al-ula wa ahlakani minha wa fi sada masani mal anbiya rabbi fi al kammala nan suka kare sai na biyar وسبع بهمز الوصل فردا وفتوهم أخي ما إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفه ولا ننسى قال سين شدا وما غير حمز في ثلاثين خلفهم وما يا يجيب الخلف والفتوه خولا وأما علم وجهي وبيتي بنوح عن لي وسواه عد أصلا ليحفلا وما شركاء من ورائي دواني ولديني أن هاد بخلف الله الحلى مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل مالي دمر من لاق راق نوفلا ولي نعجة ما كان الاثنين مع معي ثماني علا وظلة الثاني أنجلة وما تؤمنوا ليؤمنوا بي جاوية عبادي الشف والحفظ عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وماليا fi na sakin fatakmula wa maliya wanne kenan wanne kenan fi na to wanga kashi shida kashi kashi kashi kashi kashi shida waɗannan ya'o'i ɗin guda 212 imamu shatibi ya kasafta su subhanallah kun ga yanzu zai shiga Ijimalan ba a tafsilan ba'dal ijmal kenan ya ce fatisi'una akwai hamza hamzoji guda tasa'in ma'a hamzin bi fatihin da su waɗannan ya'o'i ɗin hamza mai fata hamzatul qata'i mai fata ta biyo su wa tisuha da kuma tara tasa'in da tara akwai alhamza tasa'in da tara ba shine tisu'una ba wa tisuha no kenan tasa'in da tara eh tisu'una tisu'una ba amma ba na ajatan ba akwai alhamza 99 akwai ya atul idafa ya atul idafa guda 99 su waɗannan alhamza 99 ɗin kuna ji da kyau ko hamza mai hamza mai fataha ce ta biyo su shi ya ce wa fatisi'una ma hamzin bi fatihin wa tisi'uha sama fatauha yanzu muna fata fata guda nawa a baitin fataha guda nawa muke da ita a baitin fatisuna ma hamzin bi fatahin daya wa sama fatuha mun samu fataha fataha guda nawa guda biyu fataha ta farko tana nufin alhamza mai fataha fatisuna ma hamzin bi fatahin hamza da fataha hamza da fataha haka kenan ko ko da iyanan muka tsaya yayi hamza da fata haka wannan hamzatul qat'i da fataha ita hamzatul qat'i mai fataha ta biyo ya atul idafa kamar inni inni a akhafu inni ara kun ga ga yawul idafa din ga hamzatul qati da fataha kun gane surar kuna tare da ni sosai kuna fahimta malama mimita ga yanzu ana ina ya atul ibafa inni wannan ya'un din to wannan ya'un din ga alhamza da fataha ta biyo ta yanzu za a yi magana hukuncin hukuncin yawon ɗin fataha ko suku tunda da dama mun ce nan ne saɓanin ko fataha ko suku ga ya'ul izafa inni yawon ɗin ga alhamza da fataha ta biyo ta sai malam ya ce sama fatauha mutanen sama ahalu sama sun mata fataha sama sune nafi'u da ibnu kasir da amu amrul basari nafi'u ibnu kasir abu amrul bashari sun yi ma yawon ɗin fataha suka ce inniya suka ce inniya inniya a kafullah inniya a rama tara, ko a'a inni a'a ba shi ba inni a rama tara, inniya a kafullah inniya a kafullah kun fahimci wannan da kyau illa mawadi a hummala sai dai waɗansu wurare da alhamza ɗin mai fatahar ta biyu a masu mata sukun hummala hummala jabi ne na hamil hamil abin da aka sake shi an yi ihimalinsa. eh to sai wasu wurare guda kaɗan da aka kyale su ma aka yi musu sukun eh waɗannan samaɗin waɗannan samaɗin ma'ana nafi'u da da ibnu kasir da abu amr al-basri al shine in dai alhamza da fataha ta biyo ya'ul ya'ul idafa suna ma ya'ul idafa din fataha sai sai inniya inniya akhafullah inniya a'lamu ma la ta'lamu kun da kyau ina ahlus sama ina masu warshu to kun ga yanzu mun ce nafe kullura mun ce nafe da ya bane kafir da abu amurin al kai tsaye kenan kalun da warshu bazira umbul duri da susi da sun shiga da su da ɗaliban su a dama su ne ɗaliban na faɗa yawwa eh, riwaya shiri kenan ku ga shi gashi wa qalu ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu qala inni a'lamu kullu ra kin duba warshi ga warshi a hannuna bugun man eh qalu kin duba a'a wannan ayat da na karanta eh farkon bakara kin duba wanne ne nake warshi ko kin duba wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu man yufsidu qalu ataj'alu dima'a wa nahnu nusabbihu bi amrika wa naqdisu lak qala inni inni a'lamu aha kin ga wurin inniya a alamu sauran fa inni a alamu dama mun ce saɓanin ko dai fataha ko sukun ko dai fataha ko sukun nan ne inda aka yi saɓanin habs yayi yi karanta inni illa mawazi a hummala sai dai waɗansu wurare da aka wannan ƙa'idar ba ta hausu ba gashi alhamza ta biyo amma kuma ba ta shiga ba to su waɗannan da yake alhamza ta biyo ba ta shiga ba su kuma ba ƙa'ida ba ne lissafa su za ka yi ƙididdige wuraren za ka yi saboda sun fita daga asali eh fatisi'una ma hamzin bi wa tis'uha sama fatauha duk ahalusa ba sun mata fata illa ya hummala sai dai wasu wurare da aka cire wuraren da aka cire su waɗannan malaman duka sun masa sukun su ne wurare guda shida fa'arni ɗaya wa taftinni biyu ittabi'ini uku sukunu ha duk su musu sukun likulli dukkan ƙura'u saba'a sun mata sukun kuna ji dukkan ƙura'u saba'a sun musu school fa'arni fa'arni ƙala uh, rabbi arini an zur ilai, ƙala rabbi arini an zur ilai. kulura wata sura kenan arab arini arini kun gaggame yau da ba an zur ga alhamza ga alhamza da fataha amma duk qurra'u sun karanta da eh sun ban ji ba cire asuwaki ba karatu ana sa asuwaki eh cikin su ne eh eh eh dama shi mustasna yana tare da mustasna min ne mustasna yana tare da mustasna min ne eh ba hamza da fataha eh eh aka ware wasu eh a ya ce ba sa ciki ba a ciki ba ne su 99 ɗin an musu fataha su 99 gaba ɗaya sun musu fatara sun musu fataha yanzu waje ne ake ake da su eh waje yawwa eh eh yanzu muna da guda fa'arni ɗaya wa taftinni ittabi'ni sukunuha sukun suka yi likullin tanwini iwaf ga dukkan mai karatu dukkan mai karatu kun ga dama mun ce akwai inda mutafakon ala sukunihi yanzu mun same su ko dukkan an yi sukunin watarhamni watarhamni akun watarhamni akun wa illa taghfir li watarhamni akun atarhamni me akun yawa eh eh bai shiga ba wala kadajala ai hakika ya bayyana ai wannan wadish ai eh to yanzu guda nawa muka samu istisna fa'arni wa taftinni ittabi'ni wa tarhamni akun guda hudu to waɗannan guda hudun su ne ƙala rabbi arini an zur ilaik ƙala rabbi arini an zur ilaik an mata sukuni duk duk malaman a bakwai sun mata sukuni ɗaya kenan hakan nan kuma wala taftinni ala fil fitinati saqatu wala taftinni ala Kunga wala taftinni ala kullu da ke ko shi yasa ake karantawa waslan wa waqafan waqafi ne wala taftinni dama in zaka tsaya ko kana karanta da fataha ko da sukun ne inda zaka tsaya da sukun zaka tsaya to a karatu sai a ce wala taftinni ci gaba wala taftinni ala sai ka fasa karanta wala taftinni ala ba za ka karanta wala taftinniya ala ba saboda yana cikin almusassina an cire su wuri no kenan biyu sai fatta bi'ini ahadika fatta bi'ini ahadika kaga fatta bi'ini ga kuma alhamza shi ma an mata school gaba daya sai wanne kuma sai tarhamni ko wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin to ina son mu lura da kyau waɗannan wurare guda hudu dukkan ƙura'u saba'a sun yi musku. sukun fa'arni wa taftinni tabi'ini sukunu ha li kullin sukunu ha li kullin ga dukkan ƙari ai li kulli ƙari'in duka su bakwai akan school ba yawwa wannan kenan sai kuma sabanin cikin gida sai sabanin cikin gida su a eh na na a'a a'a su ahli sama kadai suke musu fataha shi yasa da muka karanta qala inni a'lamu nace kowa ya duba a habs inni a'lamu a warshu da qalun da bazzi da ƙumbul da duri an abi amur basuri da kisa'i inniya su ne ahalus sama mutanen sama kenan ko kun bece ne da ke ko eh eh ba su ne na farko ba yawa a hankika ce ne yanzu sai saɓanin cikin gida me saɓanin cikin gida su a karan kansu waɗannan wuraren da wani ya karanta da fata wani ya karanta da school wani ya karanta da fata wani ya karanta da school eh a su eh a su uku kenan abin yana da mataki uku mataki na farko wanda suka haɗu gaba ɗaya su su nasiru da ibn kasir da abu Amurka basari suka haɗu gaba ɗaya fata akan fata ta yawul idafa wacce hamza ta biyo bayanta suke mata fata hamza mai fata sai mataki na biyu waɗansu wurare guda hudu da gaba ɗayan ƙura'u suke musu sukun wani yanzu da ko to yanzu mataki na uku shine su ahalus sama da suke yi ma ya'ul idafa sukun a fataha a lokacin da alhamza mai fata ta biyo ta a kora da suka samu sabani ma'ana suka sha bamba a cikin su yawwa su ne mm, nisa na ce na cikin gida zaruniya wa da'uniya zukurniya da wa'un dalu zaruniya zaruni aqatul musa zaruni a kunga zaruni a kunga alhamza ta ta biyo shi wad'uni wa qala rabbukum ud'uni a kullu raku wa qala rabbukum ud'uni as'a zaruni ya ayyuhal ladzina amanu uzkuruni abana uzkuruni azkurkum uzkuruni azkurkum kun ga alhamza ta biyo abana fatahuha an wa ya haƙul idafa ɗin fataha da wa'un dalun ne ibn kasir ne ibatar ibn kasir tunda mun ce ibnu kasir ya shafi bazzi da qumbul almajiransa kenan kuna ji na ne ke ko kenan anan nafi'u da abu amr al sun fita sun karanta da ni da school tun da yanzu na muna magana ne akan masu karantawa da fataha a lokacin karanta ya'ul idafa da fataha a lokacin da alhamza mai fataha ta biyo ya'ul idafa din shine aka ce mana masu yin wannan sune nafi'u da ibnu kasir da abu amr al-basri kun gane ko ya nuna mana sauran hudin duk suna karanta ne da school kun da kyau ko to yanzu a cikin su kuma akwai wanda wani ya karanta da school akwai wanda ya karanta da fataha waɗannan kalmomin zaruni zaruni aka tulmusa musa wale da urabba da da rabu kuma da ud'uni as astajib lakum nau kenan biyu kenan da kuma uzkuruni azkurku a nau kenan hudu da wa'ul ibnu kasir ya karanta su da fataha ne sauran fa da school kenan nafi'u da abu amurul basari da hisham da abin amir da asim da wai duk sun karanta da sukun eh, eh? ta idan mu hado da wani dama su suna can gefe kun suke dama sai aka kara masu sukun da yawa yanzu sun hadu da masu sukun dama masu karanta da fata'a. nafi'u da ibnu kafir da abu amr basri su masu fataha ko ibnu amir da asim da hamza da kisa'i masu school to yanzu ya ga ce mana ibnu kafir shi a waɗannan ibnu kafir ne ya karanta da fataha ya nuna mana sauran shirin fa yawa da school kin eh. <laughs> wa auzi'ni ma'an wa auzi'ni ma'an auzi'ini na yake qur'ani an ashkura ni'mataka rabbi auzi'ini an ashkura ni'mata guda nawa ne da na namli da na da na nawa kenan shi yasa yace ma'an eh yace ma'an duka biyu ka kulura wa auzi'ini rabbi auzi'ini an kun ga alhamza da kasara da fataha an rabbi auzi'ini an an samu alhamza da fataha to shin zaki karanta rabbi auzi'ini ko rabbi auzi'iniya kun lura da ke ko tunda mun ce sabanin daman ko fataha ko sukun to suwaye suka karanta rabbi auzi'ini jada hutala jad jimun warshu hutala albazi albazi abaj da ahaz yau bazi nan ku duba mana warshu magani إيه؟ ربي أوزعني اي فاشينا ربي اوزعني اي فتاس شنو shine ai magana ne akan fatahuha eh fatahuha dawa'un wa auzi'ni ma an jada ko tala dama masu fataha ake fada dama masu fataha eh waɗancan kalmomin ibn kasir yayi mai musu fataha bazzi da da warshu suke musu fataha eh shine shine jimu ai jada hutala eh a ba ibnu kasir ba warshu ya karanta da fataha bazzi ya karanta da fataha umbul ya karanta da sukun umbul ya karanta rabbi auzi'ini an ashkura qalun ma da sukun rabbi auzi'ini kin duba mana qalun duba mana qalun da warshu da bazzi shaɗibiya za e eh, ta ba ce ibn kasir babban zuya aka ce ɗaya abokin ba shi ba kenan bai shafi ƙalun ba yawwa shi ne eh eh ban gane ba eh mana warshu nafi ya dauki da almajirin shi daya ibnu kasir almajirin shi daya wani gararraba a kusan in dai da a cikin ahalus sama ne ai ake samu waɗansu kalmomi to ku lura da kyau in an zo karantawa za a ce ƙara biriwa ya ce wani sun mashahad bi shi ne mana yanzu kin ga rabbi auzi'ini waqfan wa waslan rabbi auzi'ni duk korau haka suka karanta in kika tsaya in kika tsaya rabbi auzi'ni duk korau haka suka tsaya kin lura da ke ko shine asali wal iskanu asl al waqf wa ishtiqaq wannan kira tsaya da sukun yanzu kin ga ka kawo dalili a shatubiyya sai wannan waqafa kenan sai wasilan rabbi auzi'niya rabbi auzi'niya wannan warshi kenan da da bazzi warshin da bazzi saboda me saboda wa auzi'ni ma'an zada hutala daga ce liqawli imam shafi'i rahimahullah wa auzi'ni ma'an zada hutala zada hutala kin san hutal hatil ruwan sama mai karfi ya bada falala ta jud abin kyauta ta ruwan sama mai Eh, eh, menene kika ce ka karanta da karatu kaza ka kaba hujja da shatubiya sai ka ce abin nan ورش يا كرن تاد كذا بفتح يا إلى إضافة لقول الإمام الشاطبي رحمه الله وأوزعني ما أن جاره الطلاق إيه yana أنا dan أمين ما ci ta ko kisimi ɗaya ma ba mu yi ba eh eh tabi zaruni wad'uni uzkurni fatuha dawa'un ibnu kasir ya karanta da fataha shi kadai shi kadai ibnu kasir ya karanta zaruni zaruni aqatul musa da fata ya karanta zaruni aqatul musa wannan zai nuna miki al-aslu ar-riwaya an-naqal wannan haka ya ruwaito isa wa balik ya su fil qira'ati madakhalu fa duna kama fihi riba mutakaffila inda kiyasi ne sai a ce ai to ga hamza da fataha din amma da yake abun riwaya ce wannan ga yadda irwaito zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka haka za a bi riwayar cewar gaskiya ta ce ita ta faɗa abin da ke ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصر ثمان تنخرة bi yusuf innil awwalani walidiha wa dhayfi wa yasalli wa duni tamassala wa ya ani fij'ali wa arba'un izhamat wa arba'un izhamat saboda yanzu ramzi muke nema ba za mu ce nizhamat ba amma ce nizhamat mun yi na naqalu kenan izhamat wa arba'un iz kun ga alhamza ta fito abat kenan hudaha ni biha sunani wukila so tun da kun ce mu bari mu nan insha Allah ta'ala so karatun mu na yau za mu fahimci mun yi muqaddima ko lura da ke ko mun yi muqaddima akan qira'o'i guda bakwai Nafe, da ibnu kasir da abu amr al-basri da ibnu amir da asim da hamza da ali al-kisai sune al-qurra'u sab'a da imamu shatibi bayanansu a cikin shatibiyya kuma asalin shatubiya littafi ne na at-taysir na Abu Amr Dani da Imam Shatubi ya ce fi rumtu ina fata mun fahimci magana muka ce kuma zamu karatu ne akan abin da ya shafi ya'ul idafa da ya'atu zawaid magana akan ya'ul idafa na farko mecece ita ya'ul idafa ɗin ita ce al-ya'u azza'idatu addalatu ala almutakallim ya unce azza'ida ƙari ba wai ƙari a ƙur'ani ba fa ƙari a ginin kalma ƙani ƙari a ginin kalma saboda azalan kalmar wajhun ce sai aka jingina ya'un a jikinta sai ta zama wajihi shikenan kuna ji da kyau ko to karatun mu na yau ita ya'un din meye makomata sukun ko fataha shine maganar mu sai aka ce mana Eh, akwai yawon ɗin da malamai gaba ɗaya sun yi ijimai a kan mata fataha ɗaya kenan akwai wanda malamai sun yi ijimai gaba ɗaya kan mata skun, biyu kenan sai kuma waɗanda malamai suka ƙara ma juna sani a kan fataha ko sukun su guda ɗari biyu ne da sha biyu wa fi a ya'in wa ashirin munifatin wa sintainin khulful qawmi ahkihi mujumar. ana fata mun fahimci wannan da kyau sai muka ce imamu shatubi ya kasafta su gida shida su ya'ul ɗin gaba ɗaya kashi na farko shine ya'ul idafa wacce a hamzatul qata'i alhamza mai fata ta biyo ta alhamza mai fataha ta biyo ta su kuma akwai guda 99 da tara da ibn kasir da abu amr al-basri duk sun mata fataha dama su ne masu fatahar ana to sannan kuma sai muka zo kan waɗanda gaba ɗaya malamai da su da waɗansu su duk malaman a guda bakwai sun masu sukun su ne fa'arni wa taftinni ittabi'ini sukunu hali kullum mun ce duk gaba ɗaya ƙurra'u sun mata sukun ne saboda ya ce sukunu hali kullum ai li kulli ƙari'in li kulli ƙari'in sai kuma ya kawo mana waɗansu waɗanda cikin malamai ɗin suka yi wasu suka karanta da fata wasu suka sukuni kamar zaruni wadu'uni uzkurni fatuha dawa'un magani ne eh eh eh eh cikon na hudu kenan ko arni wa tafsinni tabi'ini sukuna likulli wa tarhamni akul wala qad jala zaruni wa da'uni zukurni fatauha da wa'un magani ne ai magani ne wa auzi'ini ma'an duka biyu ja da huttala da fata Allah ta'ala yi mana jagora ya ake gane ya'ul idafa a cire yawon nan a kawo ha'un ko kafin yawa to ya'ul idafa ce barakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك